sunna ce in za ka yi sallah ka ɗora hannu haka ka yi sallah sunna an kai ka sake hannu sallah ta yi amma wannan ita ce sunna bayani an ce in mutum ya yi sallan asham wai ba zai iya yin tahajjudi ba za ka iya yi abinda ake ce mai asham da tahajjudi bambanci tsakaninsu shine bayan sallan isha duk sallan da za ka yi na nafila shi ake ce ma asham in ya zama na cikin azumi ne da asham da tahajjudi da kiyamun laili duk sunan ma'anarsu ɗaya sai dai bambanci shi ne da aka yi sallar isha sai ka tashi kana nafilfilinka ka kafin ka kwanta ka yi bacci sunan shi kiyamun laili sunan shi asham sunan shi menene da menene da menene sa'an nan kuma bayan yi sallar isha sai ka je ka kwanta ka yi bacci ka tashi to sannan nafilan da zaka yi shine sunan shi tahajjudi <coughs> wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake magana shi yasa in kai sallan bayan bayan sallan isha qiyamul laili ne sallan dare ne nafilfili ne sun yi in kuma ka kwanta ne kai bacci sannan ka tashi kai shi kuma shi a ce masa sunan shi tahajjudi duk yayi to sai zamana an saba farkon azumi zuwa kwana ashirin ana sallan asham daga kwana ashirin goma na karshe din nan sai shine ake yin tahajjudi sai yi bacci an taso can karfe ɗaya ko karfe biyu ake yin waɗannan baki ɗaya to shin za a iya hada biyu ka yi asham kuma ka yi tahajjudi eh za a iya za a iya wayanda suka ce ba za a yi ba in an yi ayi a a ashirin da biyu kenan ko ashirin da uku ko shi menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba shige raka'a goma sha ɗaya ba Karshen abin da ya shine sha uku aka ce babu laifi in kai ashirin ma sallar ka tayi shi yasa zaka yi in kai asham ka je kai bacci ka kaje ka shiga zarafin ka yi daidai kuma kai bacci ka tashi aka zo aka yi tahajjudi da kai yi daidai in kuma kai asham ka zo kai tahajjudi kayi daidai duk kayi yayi kan aje gemu wace irin wani irin bayani za a yi akan aje gemu kuma eh ba a son musulmi ya aske gemun shi ana son musulmi ya bar uh, uh, gemun shi wajibi ne bar gemun shi yayi tsawo ya taje ya shafa mai ya bai yayi datti ya kazanta ya menene da menene to sa'an nan kuma gemu din nan da ka bar shi ya fito to akwai kuma nauyi akan kafa duk inda ka je kai abin asha za a zagi masu gemu za a zagi gemu wannan gemu da ya fito maka to kai da wasanni kai da raye-raye kai da kana cin abinci kana tafiya kana shan rake a ina ga mutum yana tafiya yana yana yawan aran da bai dace ba kai shi da gemu daren muni yake masa ko to sai dai aka in an ganka ka da gemu daga jeran wando kana tafiya a cikin mutunci kana tafiya sai aka hadu da mutane biyu suna tashin hankali sai ka raba su kai musu nasiha sun tafi kana cikin tafiya ko kuna tsaye sai mai mai tsallan ko ko ko sai ko menene wani ya barar mata suna tashin hankali sai ka zo ka sasanta tsakanin su naira hamsin ne naira 100 naira biyar sai ka cire ga cike je ki gida lafiya lafiya kai kuma karka koma to duk waɗannan ayyuka na alkhairi ta ce ai kaga masu gemu daga jerin wandan nan sun fi mutunci sun fi son zaman lafiya sun fi neman zaman lafiya mai to kaga ka bar gemu kuma ka biya harajin gemu kenan amma ka bar gemu daga jerin wando baka son ka biya haraji a'a sunna ma sai an kashe mata kuɗi a tallata ta an fahimta to abin matsalar da ke faruwa shine gidanku ko unguwanku ba haushe <coughs> a Kano an saba za ka ga gidanku mahaifinka shi bai bar gemun ba yana askewa ko ya bar ɗan kankani haka to sai ka zo ka bar gemu mai yawa sai na ganin kayi karambani ba wai shi bane ba a malaman sa maza ce mishi yaro yayi karambani malaman da ya kamata su karfafa gwiwa su karfafa gwiwa ka bar gemu su ne za su ce a'a to ba yadda za a yi mahaifinka ya fahimce ka ka bar gemu din sai ce kai rashin kunya ko kai karambani to sai ka fahimtar da shi in ya fahimta sai ka ci gaba da aske gemunka in kuma ya kasa fahimta fitina za ta shiga tsakaninku to sai ka yi hakuri ba wai ka bi rashin gaskiya ba a'a irtikabu a akhaffu dararain ja'izu cuta biyu suka hadu babba da karamar cuta aka ce zaka iya kauce ma babban ka yi karamin cutar ɗin saboda mahaifinka ce sai dai ka haske ka su ba haka suka saba ba ba nuna musu haka ba wayannan maganganu da yake faɗa ɗin nan daga malamansu shi ma ya samu daga jama'ar da suke zaune manyan unguwa haka ya samu to in kai baka fahimce shi ba to shi ba zai taba fahimtar ka ba to lokaci ya zama maka larura ya zama maka kana bukatar ka aske gemun don ka zauna da mahaifinka lafiya an fahimta ba wai ka ki sunna bane ba wai ka menene shi zai ga cewa kai masa ba kai masa biyayya ba to sai ce ya la'ance ka ya tsine ma ya yi ma baki to ko tube aka yi kai a unguwa da ciho oh, baki ya ka bakin uban shi ya kama ki sai ka aske shi a zauna lafiya ran da ya fahimta sai ka bar gemun ka ake ma aure to mana mai itikafi zai iya ɗaura aure zai iya aure amma ba zai sadu da matar shi ba in abin da yake nufi kenan kuma idza salla al-maghrib da kala fi mu'takafi fi mu'takafihi karin bayani akan wannan hadisin da kuma lokacin shiga itikafi ma'ana lokacin shiga itikafi ya danganci kai da zaka shiga itikafi duk wanda yake son ya shiga itikafi ranar talata gobe kenan da zarar rana ta fadi ya fara itikafi ke amma shiga mu'takaf inda aka kartange maka zaka shiga ka huta ko ka yi sallah ko ka yi bacci za shiga bayan magarba za shiga da safe za shiga kowane lokaci amma itikafi da zarar rana ma'ana in kana son ka itikafi kwana goma ma'ana yanzu muna ranar litinin yau ashirin ga wata kana so ka fara itikafi ashirin da ɗaya rana na faduwa an fara ashirin da ɗaya kenan ka fara itikafin ka kenan in kai sakaci baka fara ba har gari ya waye to za ka yi itikafin jibi kenan fa ma'ana saboda itikafin da za ka yi awa ashirin da hudu ne awa goma sha biyu dare awa goma sha biyu rana kuma daren ke farawa bambanci tsakanin rana da dare shine da rana dole kai azumi saboda waɗanda suka sharɗanta itikafi ba zai ba sai da azumi to shi yasa da rana zaka hada dare da rana shine zai baka awa ashirin da hudu kenan shi yasa rana na faduwa wannan rana da kake ganinta tana faduwa ka fara itikafin ka kenan shine zai baka ashirin da ɗaya ashirin da biyu da uku har zuwa ran da aka ce rana ta fadi an ga wata kayi mai kuma ka gama itikafi to sai dai wayansu manyan magabata suka ce duk da cewa ka gama itikafi kar ka je gida sai ka kwana nan har a je masallaci a dawo da kai ba wajibi ba ne in aka ce rana ta fadi ka gama itikafi kenan kana so ka tafi gida ka shirya ka dawo ko ka tafi gida da gida ka je sallar idi itikafi ya kare saboda ana bukatar awa ashirin da hudu ne awa goma sha biyu dare awa goma sha biyu da rana an fahimta yanzu muna cikin wace rana har yanzu muna cikin ranar mai da zarar rana ta fadi litinin fa litinin tun jiya da daddare fara fa litinin mun faro litinin tun jiya muna karatun da muka tashi da lada ya ce Allahu akbar Allahu akbar ladan ko ba zai kira sallah ba sai rana ta yi ne ta faɗi to shi kenan litinin ya wuce kenan jiya ah, lahadi kenan ya wuce to yau tun jiya da aka yi kiran sallar magaruba an fara litinin kenan ba za ka ce ranar lahadi da daddare ba yanzu muna cikin ranar litinin da rana ta fadi sai ka ce ranar lahadi litinin amma da daddare ya zama gwaranci ranar litinin da daddare me kenan ya zama me kenan ya zama gwaranci kenan ranar ta wuce a lokacin da magaruba ta kai babu rana litinin yanzu rana na faduwa litinin ya gama saboda tun jiya ya faru yanzu abin da ya saurama litinin fa bai fi awa nawa ba rana na faduwa an shiga daren talata kenan to kai kuma za ka fara itikafin ka ne talata talata da za ka fara din nan daren talata na faruwa ne na farawa ne da zarar rana ta fadi yau to shi kenan sai ka fara itikafin ka yana haka yake cikin risala ma fa risa haka yake cikin risala wanda zai itikafi da ra da zarar rana ta fadi ya fara itikafi kenan saboda ya samu cikakken abin da yake so amma sai kai baka yi niyyar daukar itikafin ba rana ta fadi ce sai gobe da safe awa goma sha biyu ya wuce cikin awa ashirin da hudu yanzu da an haife da yanzu yaushe aka haife shi eh ranar litinin aka haife shi ko da zarar rana ta fadi aka haife shi yaushe aka haife shi daren talata aka haife shi to sai aka zauna ba a haife shi ba sai da gari ya waye aka yi kiran sallah asuba sai aka haife shi ma'ana ba za a yi lissafi a ce talata ba lissafi laraba alhamis juma'a asabar lahad litinin talata shine ya samu kwana bakwai kenan haka imam malik ce saboda me saboda da dare da yini shine awa 24 ba a haihu ba sai da awa a goma sha biyu ya fita ciki to bayan sallah ba shi aka haife shi shi ka ce kwana ɗaya kenan ya kwana eh bai kwana ba sai gari ya waye to ya kwana ɗaya kenan dole sai ka hada lissafin da dare da rana yi dare da rana in ba haka ba rabi kenan kake kai amfani da shi an fahimta duk wanda zai azumin ranar talata daga yaushe zai ɗauki niyya sai bayan sallah asuba da daren talata za ka ɗauki niyya saboda azumin ranar talata za ka yi kuma ga daren talata ko sai kashe gari ranar ta fito tukun ka ɗau niyya eh abubuwa ne da suke mana shari'i shar'i alƙa'ida shine ƙa'ida ta ce zamanu shar'i yadkhulu bilailihi la binahari zamani a shar'ance lokaci yana farawa ne da dare ba da rana ba fa'ida ne na lokacin jahiliya shine ake fara lissafi da rana amma a zamanu shar'i yadkhulu bilailihi la binahari shedaran ranar arfa kadai shine yake da wannan ya cikin wannan ka'ida amma a shar'ance zamani na farawa ne da dare kafin rana ba da rana ake fara lissafi ba an fahimta sai kuma tambayar ta biyu lokacin itikafi kenan karin bayani akan wannan hadisi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza sallal fajra da fi mu'takafihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yayi sallan asuba sai shiga mu'takafihi ba itikafi ba fa mu'takaf mahallul dukhulihi ayyam al-i'tikaf misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman masallacin nan ba za a itikafi ba manzo Allah ba zai yi itikafi ma yana kwance yana bacci na ba a za a yi masa rumfa ya zama na ya shiga ciki saboda za a yi bacci za a kadaita da Allah za a yi menene da menene kuma zai fito ya sallah shine liman zai fito masallaci wata rana da ce a kafa masa rumfa ko shema ko tanti ko menene ko daki a cikin masallaci nana wace nana Aisha ta gani ta ma ta ce ita ma yi mata nana Hafsa ta gani ta ce ita ma yi mata ko Ummu Salama manzo Allah yana zuwa shi yace yi rumfa ɗaya sai zai ga guda uku yace ya wannan ce ai hajjiya ce ta ce ita ma ai mata wannan fa hajjiya ce ta ce ita ma ai mata yace wa'annan Allah ko suke nufi dan Allah suke wannan aiki din na a ɗaya su to wa'annan rufa su ne mu'takaf kenan ya zai shiga wajen itikafi ko lokacin ya fara itikafi eh? eh ba lokacin aka fara itikafi ba ko eh in za ka fara itikafi gobe rana na faduwa kashi ka fara itikafi eh Eh, duk sa'an da ka shiga ya shiga wajen itikafinsa ba wai ya shiga itikafinsa ba ba haka bane ba eh itikafi daban wajen itikafi daban ko eh hmm. shi kenan eh. suka fara da me suka fara me itikafi goma na karshe ake ko goma na biyu yau ana cikin goma na karshe ko goma na biyu eh daga yau muna cikin goma na karshe eh yanzu haka muna cikin goma na karshe ne ko goma na biyu yanzu haka a'a shi zai fayi a'a yanzu haka kai sallar la'asar ko ba da kai aka yi sallar la'asar ba yanzu azumin ka yana cikin goma na biyu ne ko goma na karshe goma na biyu to yaushe zai fara goma na karshe sai rana ta fadi an shigo goma ta karshe kenan to wayanda suka fahimci me sai ya shiga wurin itikafin shi yau da asuba ko rumfansa ya shiga ciki zai iya shiga wurin itikafinsa jiya ma da asuba ba wai yau da asuba ba amma yaushe zai fara itikafi ya ce a yi masa rumfa sai zai kwanta ya kama wuri kenan ko ya je kwanta yana hutawa amma itikafi in dai goma na karshe zai yi sai daren yau zai fara rana na faduwa litinin ya wuce ashirin sun wuce na azumi saura da zarar rana ta fadi an fara goma ta karshe kenan shi ne za a fara itikafi ba shi ne za a fara tahajjudi ba Shi ne za ga sallan asham ta koma sai karfe ɗaya an maida ita maimakon asham an maida ita tahajjudi duka aiki ɗaya ne amma wannan asham wannan tahajjudi me tahajjudi duk sallan nafilar da kai bacci bayan lisha bayan ai sallar isha ka je ka ci abinci ka kai bacci ka tashi bayan ka tashi daga bacci duk nafilan da za ka yi sunanta tahajjudi amma kafin ka kwanta ka yi bacci duk nafilan da za ka yi sunan shi qiyamul laili asham in bayan ka tashi daga bacci ne sunan shi tahajjudi qiyamul laili duk tsayawan dare ne ko tsayuwar rana ne shikenan wanda suka shiga wajen itikafin su za su iya shiga su zauna amma itikafi baya farawa sai rana ta fadi yau in sun faro itikafin su tun jiya ko yau da safe ai sun bar abin tun jiya da yamma sun fara da yau da safe suna nufin me kwana goma sha ɗaya za su yi itikafin ko kwana nawa eh kwana nawa suke son su yi itikafin kwana goma to kwana goma bai fara ba yanzu wannan rana da kake gani ranar kwana ashirin ce ranar tana faduwa ashirin ya wuce daren da aka fuskanto an shiga daren go ashirin da ɗaya to itikafi ke an fahimta eh ina ma nan su sake niyya tun daga ran da ka je ka sayi form kayan niyan itikafi amma kwana nawa wani zai kwana goma wani kwana tara wani kwana bakwai wani kwana biyar wani kwana uku wani saura kwana uku ma a yi sallah sai zai shiga itikafi itikafi ya yi ko bai ba wani kwana ɗaya in yayi itikafi ya yi ko bai ba ya yi ko bai ba eh to in yayi yi kwana goma sha ɗaya fa eh za a yi itikafi goma na farko ko ba za a iya ba za a iya yi na biyu ko ba za a iya ba to karshen aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam goma na karshe to wanda ya zo yin itikafin shi ya ma bayani goma na karshe yake son yayi ko zai fara ne goma na biyu sa'annan ya hada da na karshe in goma na karshe ne ya zo sai ka ce masa ya shirinsa da komai da komai ya ajiye in yana da rufa ma ya shiga ciki ya yi sa saboda azumi ba haka bane ba amma ana kiran sallan magariba itikafi ya fara kenan na goma na karshe an fahimta shi kenan ta tambayar kusa ga kai dai ka ce kai ka motaka shi ne mahallal wajen itikafi eh. in ka shigo masallaci da halta motaka in kai rufa ne ka shiga ka rufe ka kulle da halta motaka itikafi ne luzumu fa ka lazamci masallaci saboda ibada ba ka bane ba to matsaloli ne da suka zozo wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza amma itikafi ba wani abu ne da zai ba sharaɗi ba yanda ka san aiki na ibada kamar sallah kamar azumi kamar zakka sai kai wani sharaɗi. a'a kana son ka yi itikafi itikafi kana son ka kebance ka ka kadaita da Allah madaukakin sarki goma na karshe saboda lokaci ne mai albarka saboda kana fata ka dace da lailatul qadr shikenan lailatul qadr ba eh, ita ma ba aka ce lailatul qadr aka ce ko sabahul qadr eh lailatul qadr ko me lailatul qadr dare to dare na farawa da yaushe da zarar rana ta fadi dare ya shiga kenan wanda ya shiga yana so ya dace da sabahul qadr kenan ko to mas'aloli ne itikafi fa aiki ne fa na lada na fila ce in ba ka da hali ka zauna ka kula da matarka da ƴaƴanka fi maka lada fa da ka zo ka shiga itikafi amma malam na shiga itikafi amma ba da abin da zan ci zan yanzu zagaya ina yankan farce ina samun abin da zan ci malam zan yi ina yawo ina aski ina samun abin da zan ci eh, zan yi kaza ina kaza kaza kaza kaza ba ka da abin da zaka ci ka je ka yi sana'a ka ci abinci mana sana'a ba aiki na gari ne. ba shi da abincin da zai ci ko kula da iyalansa ya je ya kula da su ya samu musu abinci na yini daya bai fi shi itikafin da zai kwana goma ba eh me suka mai da itikafin ne itikafi ya fi sallar asuba ne ya fi sallar juma'a ne ya fi azumi ne ya fi zakka ne nafila ce nafila ne in ba kai ba ba ka da laifin komai fa in kai ka kiyaye yadda ya kamata ka yi shi da kake da lada ka ce za ka da komai ka zo ka kaɗaita da Allah kwana goma ɗin nan ko kwana tara ko bakwai ko biyar ko menene sa'an nan kuma ka zo ɗin ka kasa kai ne za ka ji rediyo sai ka ji mai duniya ke ciki kai ne za ka je nan gumi kai ne za ka ji yankan farce don ka samu abin da ka ci ka je ka nemi abin da ka ci mana ka je ka nemi abin da ka ci wa yake lallai sai ka yi itikafi neman abin da ka ci shi ba ibada bane ba itikafi bane ba shi ba aikin ibada bane ba aikin ibada ne aikin ibada ne shi yasa komai ana ɗaukan shi ne gwargwadon kimarsa karka taba ɗaukan cewa itikafi ibada ce da ta zamo wajiba a kanka a'a in kana da dama ka je ka yi a kawo maka abincinka malamai suka ce to in yana itikafi zai iya fita bakin titi sai abinci wasu suka ce abin da ya kamata ya shine ya shirya komansa baki ɗaya ta inda ba zai fita ba za ka fita haraban masallaci ba fa kaga cikin masallaci kaga haraban masallaci to haraban masallaci na da hukuncin masallaci to amma ka fita bakin titi ka sha shayi ko ka sayo ko wai suka ce a'a ba za ka yi ba wai suka ce to babu laifi tunda ya zama larura wai suka ce a'a in zai shigo masallaci ya shigo da komansa ko a yi ta kawo masa abincinsa dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya fita masallaci in za ta taje masa kansa fita yake yaje je taje kai ya fito ya dawo ya yake yi sai mika kan a taga ko a kofa a taje masa baya sai ya fita masallaci in kaga an fita masallaci za a je ai tsarki ne za a je ai kaza za a je ai kaza lalle abin da yake larura za ka fita da shi zai fitar da kai amma yanzu itikafin da ake yi kashi casa'in da biyar bisa ɗari na mutanen da ke itikafi ai ba itikafi suke ba suna yayi ne suka ga ana yi su ma suka je suna yi amma ainihin itikafi yanda ake itikafi ai ba san ka'idojin ma itikafi ba ya ga dai zai shiga yana ibada zai shiga yana kaza amma duk abin da ba a son yayi sai yayi mai bbc ta fada mai voice of america ta fada mai wane ya fada a je ana ana a taro ana hira ana tsegumi ana kaza wannan je ya bude radio wannan a'a wa ya ce kai wannan shekara kwana shekara wata goma sha ɗaya duk kana yin wannan a waje yanzu ne kace ka keɓance wannan lokacin ma Allah madaukin sarki sannan kuma sai ka raba in ba za ka iya ba ka ɗauki aikin da za ka iya yi ka yi kyan aiki da nagartan aikin ake so fa ba yawan aikin ko ko a ce kai kana son ka yi ba eh nagartan aiki ake yi ai an san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da matansa za su yi itikafi suka ce ai musu rumfura da yazo ya gani me yace eh a kafin ya ce a rusa yana kallo wannan kuma fa na hajiya wace wannan wayannan ko Allah suka ah, Allahu aranna bi zalik dan Allah suka yi wannan dan Allah suka yi wannan matan wa matan annabi fa matan manzon Allah tarbiyya gidan manzon Allah amma da abin ya dauko yayi sabon salo kamar yayi sai manzon Allah ce Allah aradna bi hadha Allah suka nufa da wannan dan Allah suka yi wannan to inda manzon Allah ya tsaya kenan to kai in za ka yi ƙarin bayanin suka ce anya ba yayi ba ne anya ba gasa ba ne anya ba kaza ba ne anya ba kaza ba ne anya ba kaza ba ne abu ne ake son ka yi dan Allah tsantsan dan Allah ba wani abin da zai shiga a ciki kana da wanda za su kama abinci su kama abinci ba ka da iko ka je ka ci abincinka ka je ka yi sana'arka ka bar itikafin eh eh suka fara me eh su fita ina su fita su yi me su shigo su yi me ai sai a san me yasa suka fara itikafin su tun jiya suna son kwana goma sha ɗaya ne ai sai ka tambaye shi kwana goma sha ɗaya yake so ya ce a shi goma na karshe yake so goma na karshe kake so eh to ai ka fara goma na biyu ka fara itikafin ka goma na biyu mana in lokacin ya cika maka kayi goma sha ɗaya kenan in bai fahimta ba ne sai a fahimtar da shi haka Allah yake fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik imam al-bukhari yace babu al-ilmi habla al'amal haka imamu bukhari ce sai fara da wannan aya fa'alam ka annahu cewa shi yadda al'amarin yake la ilaha illallah babu abin bauta bisa cancanta sai Allah wastaghfir li zambika ka nemi gafarar zunubinka da bai aka fara la ilaha illallah ba kalma da tafi ta daraja amma zaka ce wa alam ina ma'ana imamul bukhari shi istinbatin da ya sake babu babi al’ilmu qablal amal ilimi kafin aiki wala ya lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fi wa yas'alil ulama'a wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama alladhina yadulluna ala ta'ati ko ala ala lahi ko ba lahallari ke ba lahallari bane ba ne ce wala yahillu lahu an yaf'ala filan baya halatta yayi me wani aiki na ibada hatta ya alama hukuma lahi fihi sai ya je buge mutane a kama shi ma kashe sai ya je ya koyi tukin mota sai ya nuna mutane na nuna musu yanzu ya fara koya ya nemi izini tukunna mana ba sai ibada ba kenan ko ko noma za ka yi ko kasuwanci duk abin da za ka yi kana da miliyan biyar za ka shi kasuwanci shi ke da sai ka je ka je ka je ji da ka yi lodin kwantena ɗaya carbi ka kawo kano carbi kwantena ɗaya ka kawo kano riban me za ka ci sai ka samu an baka shawarwari ina da miliyan biyar zan shiga kasuwanci ya zan ya zan ya zan a baka shawarwari lokaci kaza kaza kaza kaza kaza to haka ake son addini haka ake son aikin ibada duk abin da za ka yi ba za ka shiga da ka bane sai ka je ka tambaya ina ban taba yin itikafi ba bana Allah ya sa min nutsuwa cikin zuciyata ina son yin itikafi ya ake itikafi wai Allah ma me itikafi din sai a ce ma itikafi shine kaza da kaza da kaza da kaza to ina son in yi bana insha Allah yaya zan yi itikafi na ya zamo a kan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama don an ce wa in tuti'uhu tahtadu wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah ka janye magana ka ta jefu fakad faqad ata Allah eh. saboda wancan an aiko ka manzo baka tafi kai ba tukunna wannan yana tabbatar da koman ka yayi daidai an amince da kai har an ce ma duk wanda ya bi ka ya bi Allah ma'ana an karbi koman ka da an fahimta to nan sai malamai su koya maka yadda ake itikafi menene itikafin ya ake yin itikafi din to sa'an nan sai kai ibadarka yadda Allah zai karbi ibadarka ya yadda da kai don ibadar da kake yi din nan ba kana yin ibadan don yayi bane don wani yayi don ya zamo yayi kowa yana yi abu ne don riya don menene da menene a'a kana son ka sasanta tsakaninka da Allah madaukin sarki ne saboda me saboda akwai matsala mai matukan hatsari fa a cikin azumi matsala mai matukan hatsari ba kowa ke kula da ita ba kowa ke la'akari da ita ba fa fiyayyen halitta guda biyu ɗaya addu'a ɗaya ce amin mala'ika jibrilu shugaban mala'iku kenan ku ya ce Allah ya wadarar duk wanda watan azumi ya shiga har ya fita bai aikin da Allah zai gafarta masa zunubansa ba Muhammadu ka ce amin manzo Allah ce amin Allah ya wadarar wanda ya tarar da iyayensa bai musu biyayyar da zai Allah ya wannan sau uku wannan addu'a sau uku da aka yi mala'ika jibrilu fa ke wannan addu'a wa kuma ke cewa amin to wannan addu'a me matsayinta mala'ika jibril wa aiko shi da wannan sakon wa ya ce ka je ka faɗa wannan matsala fa tana da matuƙar hatsari shi san azumi ya fara sai kai taka tsantsan kada ka shiga cikin wannan addu'a mala'ika jibrilu ne ya wannan addu'a shugaban mala'iku ya wannan addu'a shugaban halitta ya ce amin limamin unguwanka ya limamin unguwanku ya addu'a san farko suka ce amin sai unguwar ta girgiza ina ga shugaban mala'iku ya ce Allah ya wadaran mana tir Allah ya wadaran wanda zai shiga watan azumi zai shigo har a gama azumi Allah bai gafarta masa sa ba bai yi aikin da Allah zai gafarta masa sa ba ya Muhammadu ka ce amin manzo Allah ce amin to yaya za ka yi ka fita cikin wannan addu'a shi ne abin da ake ta fama fa shi ne ka ɗauki azumi shi ne ka ciyar shi ne ka yi aikin kirki shi ne ka yi alkhairi duk wanda ke alkhairi ko wanda yake ma alheri ya san cewa alkhairi cikin watan azumi daban yake daban yake ko kwanon gero aka baka ko kwanon shinkawa sai kana jin shi yana da yana da wata miza ya sha bamban da abubuwan da za a yi ma kafin azumi in ba dalili musulmai na cikin talauci suna kuma ba musulmai ba kasuwar musulmai da ke cewa sun rage abinci cikin azumi komai tsada yake yi ana saya ko ba a saya ana ci ko ba a ci ana azumin a gama ko ba azumin a gama sai a yi har a gama kuma duk duniya ne haka yake har kasashen larabawa da wata ɗaya wa'in suke fara cefanin azumi wata ɗaya to balle wa kasashen da su ana rarrage kayan kasuwan kano wace kasuwa ake rage abinci ko tufa ko don azumi ya shiga akwai ɗan kasuwan da ke cewa ya rage kaza don azumi ya shigo saiwa kaduna ana fitowa fili a fada kano fa to eh ya ce ana ɗan samu mana ana ɗan samu kano da take ita ce santa ta addinin musulunci ta kasuwanci ta ilimi ta komai a najeriya baki ɗaya ba arewa kaɗai ba har sakkwato ta zamo abin nan kasan birnin shehu birnin shehu amma kowa ya san kano wayewa addini da ilimi da sunna da komai da komai in ka bar kano sai ka yi takaici suna faɗa kowa yana faɗa suna zuwa suna karatu diploma na wani shekara talatin da suka wuce wannan ya fito maiduguri wannan ya fito bauchi wannan ya fito kaza da ai wannan wahabiya sai an gama karatun ya tafi gari ya tafi gida wallahi sai zaman ya zama mishi kaman ya fita cikin kaman ya fita cikin ilimi abubuwan da ake nan su yi zage su yi komai da komai kuma su ce ai in dai aka bar Kano to wallahi tallahi an bar wajen ilimi an bar wajen addini an bar wajen kaza da kaza da kaza je ka Abuja je ka Kaduna duk inda zaka je wallahi ba ban Kano ba ban Kano to amma babu attajirin da ke fitowa ya ce tun da watan azumi ya kama shinkafa an rage kaza ko sukari ko gero ko kaza kowa na kara kuɗi ne kuma sai a saya kuma a yi azumin ya so sai ba ka kara wani don a sha wahala ba an yi azumi kuma an gama ba wanda ya kwanan yunwa je ka tara kuɗi Allah madaukin sarki shi yake tafiyar da al'amarin shi ban aka ce watan azumi ya kama wata ne mai albarka watan azumi akwai albarka a ciki yasa duk wata matsala da tafi karfinka tana yi maka wahala ka kasa yi tun daga farkon shekara ana shiga watan azumi kar ka yi sakaci kai ta roƙon Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kana ya Allah ga bukatu na aya Allah kaza ya wallahi tallahi za kafin azumi ta kare kashi 90 bisa 100 na wannan bukatun duk Allah ya biya ya sauke maka su sauran goma ko za ka bayan azumi shekara ba za ta kai ba duk sai ga kazan su yasa watan azumi ba wata ne na kiwiya ko lalaci ko menene ba wata ne mai albarka to shi yasa ake son ka tashi tsaye gadan-gadan daga kai har matanka har 'ya'yanka iyayenka ya Allah cewa ku anfusakum wa ahlikum nara da matarka da ‘ya'yanka da iyayenka da komai sai ka ce hajiya ai akwai wata addu'a ce mai hatsari a cikin watan azumi shugaban mala'iku ya addu'a shugaban halitta ya ce amin shi ne nake son mu fita cikin wannan addu'ar ce addu'ar mala'ika jibiru da ce duk sa'an da watan azumi yanzu watan azumi da ya gama dinnan nan in ban yi abin da zai Allah zai min gafara ba manzo Allah ce Allah daren na manzo Allah ce kuma amin ke hajiya in bai miki biyayyar da zan samu kaza wajen Allah ba mala'ika jibril ya ce Allah wa daren wanda ya wannan to shi yasa ɗaya ke kina da daraja a ciki ke za a yi biyayya a samu amma na biyu na azumi da mu da ke din muna ciki ya za mu yi mu kwace kanmu ya hajiya ko alhaji ko wane ne da menene ko ke matarka ai tashi gada matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da take kwana ana tashi ana zuwa jihadi ana menene tace ya manzo Allah na dace da lailatul qadr me zan ce yace kice Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa anni Allah kai ne mai yawan afuwa kana son afuwa Allah kai min afuwa ka gafarta min ka yafe min matar annabi kenan wacce sanadiyar ta aka saukar da aya ayan alkur'ani an saukar da ayan taimama an saukar da kaza duk wa'annan baki daya amma duk da shi bata wadatu da ta ce ita mai manzo Allah na dace da lailatul qadr mai zai bacci zai yi tunda mu ahlul bait ne gidan annabi tare da annabi muke kwana muna tashi muna zuwa jihadi yace a'a ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni to shi yasa ya za mu yi mu fita cikin wannan addu'ar da mala'ika Jibrilu ya yi, manzo Allah ya ce, Amin, shi ne, tawadu'anci. kankan da kai ciyarwa sadaka yan alheri sallah akan lokaci a masallaci sa'an nan ka ba mutane ruwa su sha ruwa ka ba su dabino ka ciyar wanda ba shi da hali ka ba shi gero ka ba shi shinkafa mai sukari wanda ba shi da riga ranar sallah za a waye gari kowa ya sa sabuwar riga ba shi da shi ka kawo riga ka ba shi ko yanki ka ba shi ga kudin ɗinki ranar sallah shi ma ya sa manzo Allah ce man farraja an muslimin kurbatan min kurabi duniya farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmal qiyama duk wanda ya yaye ma wani musulmi takaici da bakin ciki da jimami da damuwa ɗayan ka yaye masa a cikin duniya kai ma ranar lahira sai Allah ya yaye maka da kai da shi wa yafi cin riba kwanon shinkafa ka bashi ka je lahira Allah ya baka abin da yafi wannan riga ka ɗauka ka bashi ka je lahira Allah ya maka sutaran da ya fi wannan kai da shi wa fi cin riba kai ka fi cin riba saboda kai duniya ka bashi kai kuma Allah ya saka ma a lahira to shi yasa abin da yasa kenan ake ta fama ko da ba wai lallai sai kana da kuɗi ba fa kai ma an kawo an baka ɗebi kaɗan ci kai ma ba makocinka in an kawo an baka ɗauki ɗaya kai baka ba wani makocinka tana da zaninta a da duk wance ne tana jin nauyi ma ta fitar da su waje gashi kuma sallah na zuwa kaje ka sau taba naira dubu biyu ko naira dubu ɗaya ka bata ranar lahira Allah zai baka na lahira kai da ita ba kike riba ranar sallah ta gaita ma gashi za ta daura sabuwar atamfa ta fito cikin jama'a ai ita ma za ta ji daji tana murna wannan da kai wallahi Allah ba zai sa ya tafi a banza ba inda kikkiawan niyya kai da halakka sai Allah ya sai an wayi gari ranar lahira Allah ya ce ai wata rana a duniya cikin azumi gobe sallah wata baiwar Allah wata baiwa ta in aka ce bawan Allah fa hakka furai da za su shiga wuta Allah sai da ya ce bayansa a antum adlaltum ibadi ha'ula'i amhum hum dallu sabila a antum me ayat ta ce adlaltum ibadi ina mana ibadi bayan gashi fa sun bi shi ne ga za shiga wuta kenan fa amma duk da shi sai da ya danganta zai ce bayansa wata rana a duniya wata baiwata ta baka san matsayinta ba a waje na? wani bawa na baka san matsayinsa ba a waje na ka tausaya masa ka ce ai manzo Allah ya ce ai kaza ka dauko tamfa ka bata ko ka ɗauko riga ka bashi ko ka ɗauko kwanon sukari ko shinkafa ko abinci ka bashi saboda shi ma ya ji daɗin yin azumi to kai ma gashi ka zo ranar lahira yau ni zan nuna maka na fi ka karamci je ka an gafarta ma laifufukanka je ka aljanna bene na farko duk aikin da kai duniya bene na farko ne saboda wannan aiki an baka bene na biyu je ka duk abin da kai bene na biyu kake je ka an kai ka na uku je ka na uku kake ai gashi nan zaka je kana karkashin benin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai da kai da wanda kai ma wannan alkhairi wa fi riba to amma yin riba fa yana da yin aiki fa yana kada ka rena da aikin alkhairi kuma duk bawan Allah kada ka rena da shi Allah cewa ya kad karramna bani adama gashi za su shiga wuta aka ce a antum adlaltum ibadi ibadi haula'i am hum dallu sabila yanzu kuma za zance ibadi na nan ne eh hmm. kuma suna mai daraja fa ba su fa eh <laughs> to kafirai su ba wa ne ne wanda yake bin umarnin Allah shine mai abid <laughs> ibad suna ne na daraja masu bin Allah da son ransu wa ibadun rahmanin lazina yamshuna alal ardi haun misali kana da bayi guda biyu sa'adun da sa'idu ɗaya baya ce ka sa masa igiya duk sa da kake bukatar sai ka jawo shi wannan kuma sai ka kira shi duk bayanka ne wannan kiran shi kake wannan kuma jawo shi kake me bambanci tsakanin su wannan kiran shi kai in ya ga dama ya zo in bai ga dama bai ki zuwa sai ya zo wannan kuma jawo shi kake ba shi da daman ya ki zuwa dole ya zo akwai bambanci ne bambanci dole ba shi da zabi ko yana so ko baya so zai zo tau'an aukar had wannan kwafa kana kiran shi in ya ga dama ya zo sai ya zo ma'ana yana da yana da zabin ya ki zuwa sai ya bi umarninka sai ya zo wannan ba shi da zabin ya ki zuwa dole ce ne ya kawo shi wanne ne bawa mai biyayya eh wanda aka daure wanda ba igiya to wanda aka kira yanzu sune ibadu kenan shi yasa aka ce wa ibadur rahman al abid ko wanda yake dole ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abdan ba haka bane ba dole Allah ya sa ka dole ka jin yunwa dole ka ji sanyi dole ka ji zafi dole ka yi kaza dole ka yi kaza dole fitsari dole kaza ya kama wannan dole ne Allah ya saka wannan ko kana so ko baka so zai auku wannan baya nuna cewa an min al-ibad ba ka bi Allah ba an fahimta wannan misali ya fito fili bayi ne da kai guda biyu wane da wane wane ka sa mishi igiya duk da sa'an da kake bukatar shi zaka jawo shi fau'an aukar hannu wannan ma karhan yake zuwa ba haka bane ba wannan koyawa ne sai zo a guje ne akwai bambanci ko ba bambanci saboda wannan yana iya saba maka yake sabawa ya biya wannan ko ba shi ba zai iya ba dole ne ya kawo shi shi sa ba shi da lada wannan ko eh, yana da lada eh, yana da lada ba shi da lada dole ne ka zama baki don ka zama baki kana da lada dole ne ya zama fari da ya zama fari yana da lada ma'ana mutum zai shiga aljanna dole ne ya zama namiji dole ne ta zama mace dole ne ya zama dogo dole ne ya zama gajere dole abinda ka da zabi a ciki za a sa ka aljanna don ka zama balarabe ne ko ka zama baki za sa ka aljanna don ka zama dogo ne ko gajere za sa ka aljanna don ka zama mace ko eh, ka zama namiji ko ta zama mace a'a wannan ba ka da zabi a ciki dole ne haka ka samu kanka to menene za ka yi shine ibadar da kai da zabin kanka shine zai sa ka aljanna ko shine zai sa shi wuta a azan Allahu min nar min alinna an fahimci wa'annan abubuwa ko shi yasa daga yanzu mun san cewa azumi da muke murna da shi din nan yana da albarka amma fa akwai babban hatsari a ciki ka taba tunanin wannan hatsarin ka taba tunanin wannan hatsarin eh sayyidul mala'ika ya ce Allah wadaran duk wanda azumi ya shiga bai yi aikin da Allah zai masa gafara ba sayyidul khalqi ajma'in ya ce amin kuma shi ya ce ka ce amin mala'ika jibrilu ya addu'a ya ce manzo Allah ka ce amin mala'ika jibrilu ya isa ya tilasta manzo Allah waye waye ya ce faɗa kenan Allah Allah ne ya ce ka ce amin to shi yasa muna murna da watan azumi akwai alkhairi akwai albarka amma ka san yadda za ka yi kafin watan azumin nan ya gama fa an gafarta maka in ba haka ba kana cikin addu'a da mala'ika jibrilu yayi manzo Allah ya ce amin an fahimci wannan mas'ala an fahimci wannan hatsarin daga yau sai mu yi kokari daga yau kana zuwa gida ke to fa mu yi hankali fa akwai hatsari cikin watan azumin nan ba wai za a soya kosai ne a yi kunu a sha lemu a sha akwai aiki fa wani aiki wani darasi kuma ka ɗauko yau mai nauyi mai wahala a yi azumin nan mala'ika jibrilu ya roki Allah <laughs> ko ban na ya roki addu'a <laughs> liman wa ya addu'a mala'ika jibrilu ya addu'a la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna ma'ana addu'an da ce masa aka yi yayi wa yace yayi sa'annan Allah ya ce masa ka ce ma Muhammad ya ce amin yace amin yau ko liman misali mai nage ya ce amin yayi addu'a ya ce amin ai magana ta kare kenan ko to shi yasa sai ki san yadda za a yi duk yadda za a yi ko da ruwa za ki kulla kwaya ɗaya ko biyu dab da shan ruwa ki bayar masallacin gogo ko ki nemo ki fito ki le ki sa a nemo almaji ya kofa gida a bashi maimakon a tara abinci a zubar a aje a nemi wani a bashi je ci shi ma makotanmu mu basu da hali a dauka a basu shikenan Allah ya rufa mana asiri da wannan aiki za mu yi mu samu gafarar Allah an fahimta saboda aikin ibada ya sha bamban fa aka ce in mutum ya kashe mutum zai yanta bawa ko zai azumi wata nawa biyu ko to sai zama da mutum ya ya sha azumi da gangan nake nufi in ya sha azumi da gangan ko ya sadu da matarsa da rana cikin azumi da gangan me yake kan shi ko ciyarwa ko yanta bayo ba ba haka bane ba ko ya azumi to sai aka samu masu mulki sarakuna shugabanni waɗanda ciyarwan an ce ciyar da miliyan ma ba wani abu bane wurin shi sai malamai suka ce a'a ba ciyarwa zai ba azumi zai yi don ya san zafin azumin badi ba zai yi haka ba akwai wanda kashin ya sadu da matarsa da rana zai ciyar da miliyan ɗaya wallahi zai yi yau miliyan ɗaya nawa ne wajen shi Allah ya rufa muku asiri gidanku akwai firiji ga motoci ga abinci ga menene sai ki tattara sallah ai zaki tahajjudi zaki zaki sallar asham zaki tahajjudi ki na kwana yunwa ɗebi abinci ki ba su wallahi ya fi ki je ki tahajjudi ɗebi wa ɗebi abincin ki ba su ki ce zaki je ki sa'an nan in kina so ki je ki yi tahajjudi ki je ki yi sallah ki Wa waye ce ma ki fita cikin tsakar dare karfe 1 ki je ki yi tahajjudi waye ce miki waye ne ma gare ki ga mata annabi a masallacin annabi ne da abu ya zamo yayi masallacin annabi itikafi ya zamo yayi to ba za mu ce zamo yayi ba don ba mu da hujja akan haka ko amma da manzo Allah ya ga ya ce ayi ɗaya ga guda uku yace don Allah aka yi wannan don Allah mace da za ta tashi ta bar gidansu ta yi tafiyar minti ashirin ko minti talatin karfe ɗaya na dare ta je ta hajjudi don Allah tsakaninmu da Allah mu tattauna kada mu yaudari kanmu saboda Allah aka yi wannan abin. Eh? eh? tsakaninmu da Allah babu da hujja da za mu ce dukkan suriya akwai wata tsakaninta da Allah ta yi amma don Allah menene zahirin wannan abin ta zauna mijinta na mijinki na gida yana kwance ki tashi zaki je ta ki ta ki tsallaka wata unguwa ki je don kina da mota ko don akwai mota haya ko zaki iya tafiya ki tafi don Allah saboda Allah aka yi wannan abin ta saya ta shaura gida ta shaurari mijinta shi yafi mata lada ko ta fita ta je ta hajjuri an ce wa fi but'i ahadikum sadaka ba haka bane ba ki shaurare shi wajibi ne akan ki ki je ki ta tahajjudi nafila ne in ki je ba ki da laifin komai balle ma an ce ki yi sallanki a gida ya fi miki lada ki yi sallanki a gida mace ta fita ta je masallaci unguwarsu ta yi tahajjudi da ta yi tahajjudin gida wanne ne ya fi lada to me yasa cikin dare cikin duhu ba tsaro ba kwanciyar hankali ki ce sai kin je mijinki ko kin fi karfin shi baya so amma ba zai iya hana ki ba ki yi masa yawa eh to shi kenan nan oh. eh. eh. barci yakan rinjaye su to sai ta yi raka'a biyu ta kwanta ta yi bacci ya fi mata lada eh daren ne ai ba da take sallan ba ai da daddare ne ai dare na fara tun da bagaruba ba lailatul qadari ba manzo Allah ce ce matar sai ya ce ki ce Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ko ya ce ta je ta yi tahajjudi ma'ana tahajjudi da za yi awa awa na kuke yin tahajjudi awa biyu da rabi shine wannan awa biyu da rabi shine lailatul qadr watakila lailatul qadr ya wuce kafin awa biyu da rabi watakila sai bayan awa biyu da rabi. eh a ah, mas'aloli ne dai fi sabilillah shedan ya shiga ciki ta ce ba tsaro ba kwanciyar hankali namiji ma yana tafiya da daddare hankalin shi ba kwance ke balle ke ya mace balle ke mace ki zauna ɗakin ki ke na fila wata mata ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ina so yi sallah masallacin ka masallacin annabi bayan wa wane ne liman sai manzo Allah ce eh na sani kina son ki sallah masallaci na amma mace ta yi sallah a masallacin unguwarsu ya fi mata lada da ta yi take keniya ta zo masallaci na masallacin annabi a zahar ɗaya ladar a zahar nawa ne dubu amma ce ki yi sallah masallacin unguwanku ya fi miki lada da ki zo masallaci na ki yi sallah a gidanki ya fi miki lada da ki yi sallah a masallacin unguwanku a cikin gidanki kuma farfajiyar gidanki ki yi sallah ki sallah kuryar ɗakin ki fi miki lada da ki sallah farfajiyar gidan to mace in lada take so wannan bai ishe ta ba eh ya isa ko bai isa ba hankalin ki kwance hankalin mijin ki kwance amma kina fita hankalin shi ba zai kwanta ba har sai kin dawo lafiya saboda hanya ba eh yana me a zancen zargi ya yi ba muna ce muku shekaru hamsin ko da biyar da suka wuce ana maulidi ai za ta maulidi za ta maulidi Ni da ta je maulidi ashe ba maulidi ta je ba ta je wajen sai bacci ya dauke ta kanta an kara gari ya waye tana tashi maimakon ta dauko mayafi sai ta dauko wanda namiji ta dora a kai tana gudu tana tauri za ta je gida ta dora mayafin ke. tana zuwa gida mijinta tana ga haye maulidi yayi dadi yace eh maulidi yayi dadi ga wando aka yana ɗora hannu sai ta ɗauko hannu to kaga gobe kuma a je maulidi saboda masu itikafi za mu dakatar da karatun tafsiri wannan ranar mun samu kwana ashirin saboda daga wannan dare masallacin cika zai ai masu itikafi ba kuma za a zo su suna zaune masu tafsiri kuma su zo a hadu ba wanda zai abin ba ko shi yasa Allah karbi ibadanmu mu ai mun ji hadarin da ke cikin wannan darasi da muka yi yau ya fi duk darasin da muka yi saboda kowa ya san yadda zai ya kwaci kanshi ku anfusakum wa ahlikum nara yadda za mu yi makwacikanmu kanmu da iyalanmu daga barin wuta sa'annan kuma mun tabbatar da manzon Allah mala'ika Jibrilu yayi addu'a manzon Allah ya amsa me ce tambayar ka bana jin maganar ka eh sallama me eh to ya da da mun karatu yau da ya zo eh, idza huyitu bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana min awrudduha yin sallama sunna amsa sallama wajibi an fahimta eh me mecece to e to aka ce khudhu zinatakum inda kulli masjidin in kai sallah ka suturci ka sallah ta yi amma in ya zama na zina ɗin cikakka ka sa hula da kamar yanzu a cikin kano wurin ba sa hula fa al'ada ce ta bahaushe ko wa'yansu mutane wata kasan kamar senegal manyan malamai in zaka girmama babban malami senegal ko murtaniya maimakon ka durkusa sai ka cire hulanka shi kenan ka girmama babban malami kenan yasa zaka babban malami yana zaune shi ma kan shi ba hula sai dai rawanin shi a wuya haka eh shi sa sa hula ala to sai zamana da ka sa hula da jamfa da wando da babbar riga da hula ka cika shine yafi zina ko ko a'a ka sa babbar riga ba dan ciki ba hula to shi ya fi zina khudhu zinatakum inda kulli masjidin duk sa'an da abu yafi fi kamala ya fi lada amma baya ba shi da alaka da sallah ta yi ko ba ta yi ba da kike tambayar ka tabi eh mm-hmm. wannan yana cikin ashalul masalik ne ko tadrib cikin malam mai sharhi wannan karatu na mun karanta da jimawa ne ba zai iya tabbatar in ce ma ga shafi ba amma na tabbatar da na karanta sun ce a kasan masar sun auna tun daga farkon shekara har karshe cancanzawar lokaci ba zai taba kasa da awa ɗaya da kwata ba eh. Mhm. Mhm. Eh. to me kake so shi su sai ka tambaye su ce wanda ya abu shi ake tambaya ba wanda bai yi abu ba da a ce kaga nan aka yi haka sai ka ce to me yasa darul hadis ta yi amma wani yayi abu ka zo ka ce ita ce eh <laughs> in ka ce in na bi su muhtari ba ta shiga ba to ni ban taba bin su ba ah to wannan kuma magana ta ce ba wa yake da aha eh me ce tambayar ka eh ba ba sutura ta sallah eh me aka ce karka bar wani zuwa wuce gabanka kana sallah shi yasa sai ka aje sutura in baka aje ba kayi laifi duk wanda zai wuce gabanka ne eh. duk abin da mutum zai a ce ya yi laifi a ya zama wajibi ya kiyaye ko eh eh eh, eh? alme azannu zunubi eh, azambu eh eh wai mai kenan ah ba ga wanda ba ya aikata shi ba mana shu'umanci ne wanda ya yi zunubi ai ya yi laifi ko to in yana yi ana kallo sai a yi kwaikwayo to ya zama ya zama su wanda ba su wanda ba shi yayin ba yau da gobe yau da gobe sai ya zama mai cewa ita ce tambaya ta ita ce Eh. da suke rarraba me eh ya ce ka je ka roƙar masa Allah sai ka je ka yi masa addu'a mana ya kawo kuje ka yi ce ka yi masa addu'a ba ka yi masa addu'a ce yake son sai ka je makka to dole baka kudin tikiti da kudin abinci da kudin ne kuma wa ya buda musu wannan kofa ku ka buda musu ku ka nuna musu yin haka ne eh Eh. eh ai bai kai wannan magana hatsari ba fa wai da yawa mai azumi ba shi da komai sai cin kishin ruwa sai same sai same ne ne amma shar'ance ai wajabtin ya saraya a kanka ladabtar da kai aka yi ba baka lada ba amma wannan mala'ika jibril ce Allah ya wadaranka ba kai ba fa wanda ya wannan abu Allahumma ba'dina fi man hadai wa na fi man afait wa na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم hamma wani ya tuna cewa ah, inni kana li qarin ai ko ina da wani aboki kuwa ya kulu a innaka laminal musaddiqin har yana cewa a yanzu kai ka gazgata cewa za a tashi alkiyama za a yi kara ka ci bulus kawai da abu da ka ci ka ci bulus sai ya ce halantun mutsali'un